Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci, kuma a cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Dokar da aka kafa a Kano ta hana nuna fina-finan garkuwa da mutane da yadda ake amfani da makamai na ci gaba da ɗaukar hankalin masu sha'awa da masu ruwa da tsaki a harkar shirya fina-finan a Najeriya. Yayin da wasu ke ganin bai kamata a hana ba, wasu kuma albarka suke sanya wa hukumar tace fina-finan da ɗaba'i ta jihar Kano. Duba da yadda ra'ayoyi suka bambanta, muna tafa da cikakken bayani akan dokar da kuma ra'ayin wani mai shirya fina-finan da aka hana nunawa. Hukumar tace fina-finai da ɗaba'i ta jihar Kano ta haramta shiryawa da nuna fina-finan da ake nuna garkuwa da mutane da kuma yadda ake amfani da muggan makamai. Me wannan doka ta kunsa? Menene dalilin yin dokar? Na yi wa Ismaila Muhammad na Abba babban sakataren hukumar waɗannan tambayoyi. Ita wannan doka ba sabuwa ba ce. Idan ka duba wato kundin doka ta ita hukumar tace fina-finai da aka samar da ita a dubu biyu da ɗaya a shashi na tara wanda yake magana akan power of the board wato section 9 subsection 2 inda dokar take magana take cewa duk wani fim da zai zamanto cewa ko kuma abin da ya shafi harkar rubuce-rubuce ko kuma harkar wato wasu hotuna na batsa ta wajen wato production wajen yin sa wajen aiwatar da shi ko kuma yaɗa shi ko kuma sayar da shi ko kuma nuna su a gidajen kallo matukar wannan fim ɗin ko wannan abin na ɗin zai kawo taɓarɓarewar tarbiyya da kuma nuna rashin mutuntaka ga wannan wato al'ummar mutanen wannan jiha to wannan hukuma tana da iko ko dai ta banin ɗin fim ɗin nan ko kuma ta dakatar da shi ko kuma ma ta haramtar da shi duba da la'akari da al'adun mutanen Kano da addininsu musamman fina-finanmu da ake nunawa na Hausa. Kuma wannan abin ya faru ne duba da salon da kowa ya san ƙalubalen da yake yau a bangaren mu Hausa. bayan da za a zo kuma a dinga yin fina-finai sai a nuna kusan sin ashirin a nuna kusan sha takwas da rabi gaba ɗaya akan nuna ɓarnar wani ƙarshe ne wa a ɗaya ne za a nuna cewa wannan shine ko an kama shi ko wani abu to wannan ya nuna kuwa karantarwa ake yi ba wai ganar da mutane akan su guji wannan barna ba sai muka ce waɗannan fina-finan a canja su a yo fina-finan da za su gina al'umma kuma wa'annan fina-finan mafi akasarin wanda suke kallon su kananan yara ne da mata matasa wa'anda wasu ba su kai hankalin da za su iya bambance cewa wannan abun fim ne ba ƙarya ne ba gaskiya ba ne. To a akwai fina-finai da aka yi yanzu waɗanda an riga an yi su da irin waɗannan ginshikai na nuna yadda mm. ake satan mutane da sauransu. Me yasa sai mm. yanzu aka ɗauki wannan mataki? Eto, eh ai shi duk mataki na gyara ba a makara a kan shi. Da zarar an kalli akwai barna da take tafiya kuma za ta iya ci gaba da yaduwa dakile ta shine mafi asali da fiye da a ce an bata tana ci gaba da haka in har yanzu hukuma ta yi tsokaci ta gano ta tabbatar da cewa kuma ga doka ta bata dama tunda akwai an dakatar da wannan abun to kaga kenan an dakatar da dukkanin wata barna da haka ɗaukan mataki akan akan tsarin doka da kuma tsayuwar da wani abu na barna a duk lokacin da aka yi ba a makara ba an yi kan gabar da ya kamata a yi ko da dubu ne suka fita ba ɗari ba matukar za a dakile a hana kuma ya hana yatsuwar al'umma da koyarwa da mutane samuwa ko matasan mu suke samuwa ta irin waɗannan fina-finan ba na ce duka ba zai sa a rage kuma dama abin da ake nema din kenan. Akwai hukunci ga wanda irin wannan fim din ya saki ba tare da ya nuna muku ba? Dama akwai hukunci. Ai duk wanda ya saki wani fim wanda hukuma bata tace ba ya karya doka. Da haka za mu tattara za mu kai wa kotu. cewa ga abin da wane ga abin da ita kuma kotu za ta ɗauki hukunci a kan ainihin doron dokar da ya karya kai masa hukunci ba a faka lahu ba hukumar ta ce fina-finai ba. Akwai tashoshi na satellite satellite waɗanda suke haska fina-finan Hausa waɗanda mm. kuma waɗansu ba a Kano suke ba amma kuma za ka ga yawanci fina-finan na Hausa suke nunawa. Akwai mm. shiri da kuke yi na haɗin gwiwa tunda misali ka ce waɗannan dokoki a Kano ne su amfani. Idan mutum ya mm. taho Abuja ko ya tafi Legas ya je shirin fim ɗinsa da Hausa ya nuna irin wannan sinasinai sai ya kai wani gidan talabijin masu nunawa da Hausa ya saka kaga ya riga ya fita daga hurumunku ba ku bane za ku hukunta shi akwai wani shiri da kuke yi wanda za ku haɗa gwiwa da masu a iko da irin waɗannan gidajen talabijin ɗin domin hukunci ya zama bai ɗaya. Eh to kamar kaga muna da alaka da su kansu masu gidajen talabijin kuma muna rubuta musu takarda tunda ba mu da hurumin da hana su amma mukan rubuta korafi ga ita hukumar da take kula da su akan irin waɗannan fina-finan misali kamar NBC su ne suke regulating duk irin waɗannan gidajen don haka to muna rubuta takarda cewa fim kaza da ake nunawa ya saba wa al'ada da addinin mutanenmu kuma wa'annan fina-finan suna promoting wasu abubuwa na violence da wasu abubuwa da za su zama cewa wannan abun yana zama offensive abubuwa ne wanda zai zama yana wato ridiculous na morality da kuma decency na mutanenmu sannan kuma bayan haka su ma iyaye akwai inda hukuma za ta yi akwai inda kuma iyaye sai sun shiga su ma sun zama censorship board a gidajensu ta kallon fina-finan da 'ya'yan suke kallo daga cikin waɗanda suke shirya fina-finai suna ganin ganin cewa wannan dokar kamar karan tsaye ne ga abin da ya shafi harkar adabi me za ka oh. iya cewa a ƙarshe akan wannan inda aka ce adabi shine abun duban duban al'umma dole adabi ya kalli mutane idan adabi ya bada mutane bai bai wannan adabin ba nasu bane ba adabin mu bane garkuwa da dan adam ba adabin mu bane shaye-shaye da ta'ammuli da su ba adabin mu bane fitar da makamai da sare-sare da kwacen wayoyi ina muka samo su don haka ba shi adabi yana kallon al'umma ne idan har mutane suka suka ce ana sa fina-finai domin ya koyar da waɗannan abubuwan kuma adabin ba haushe ne bahaushen da aka san shi mai gaskiya mai riƙon amana mai tausayi mai nagarta cikakken mutum sannan yau ya koma da waɗannan abubuwan to ina ya samu wannan adabi da haka idan ma mutum ya ce wai takaita adabi ne to yana yana faɗa wani abu ne kawai dai na bayan da zaka yi Da haka babu wani abu da muke yi domin hana wani yayi sana'a ko kuma mu dakile fasahar wani sai dai ba za mu yadda ka ba mutane gurɓataccen abin da zai lalata rayuwarsu ba da sunan kai kana so ka ci abinci ko kana so ka nuna wata fasira ko wata fasaha da Allah ya maka ba. Ismaila Muhammad na Abba babban sakataren hukumar tace fina-finai da ɗaba'i ta jihar Kano. madalla. Kuna tare ne da sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust kuma shirin Najeriya a yau kuke sauraro a shafin Aminiya da dailytrust.com da hanyoyin yada shirye-shiryen podcast na Buzzsprout da Spotify da TuneIn Radio da kuma Google Podcast sai kuma Freedom Radio a Kano. Kuna kuma iya samun shirin a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com/aminiya trust da twitter.com/aminiya trust. Idan ba a manta ba, muna tattaunawa ne akan dokar hana yin fim ɗin da aka nuna garkuwa da mutane da yadda ake amfani da muggan makamai a jihar Kano. Mun kuma ji babban sakataren hukumar tace fina-finai da ɗab'i ta jihar Kano da bayanan dalilinsu na ɗaukan wannan mataki. Ga abokiyar aiki na Halima Jumrau a hirarta da Falalu E Ɗaurayi, marubuci mai ba da umarni kuma mai shirya fina-finai a masana'antar Kannywood akan ko wannan dokar za ta samu karɓuwa a wurinsu? Wannan mataki da gwamnatin jihar Kano ta ɗauka na cewa ta haramta yin wasu irin fina-finai, shin za ku bi umarnin? To ai tun farko dai ka za mu ce umarni ana bi an daɗe ana bin umarnin gwamnati da kuma ita hukuma. Amma duk inda kuma son zuciya ya shigo a cikin abu, to kuma nan ne ba ma ba ma biyayya da son zuciya saboda ah, gaskiyar magana ita ce shine ba a zama a ɗaki mutum ɗaya ya kafa doka ba tare da majalisar Eh, ita jiha ta zartar da wannan dokar ba doka ce ta kafa hukuma ta ce fina-finai kuma doka ce ta akan dokan doran doka ake tafiya to bai kamata kuma mutum ya ajiye doka ba ya faɗi son zuciyarsa kawai saboda wasu mutane suna magana akan abin da su kila mai ba su fahimci shi ba kawai ka ce ka yanke doka kuma ba tare da ma ka tattara su yan fim ɗin ba ka yi magana da su akan cewa ga abin da kake tunani a baka shawarwari ba kawai ka yi hukunci so irin wannan dokar ta son zuciya ni ni dai falalu dorai ba ne mata biyayya wannan hmm. shi ne. To a ɓangaren ku akwai wani abin da za ku iya yi domin ku sauya wa gwamnatin jihar Kano tunani akan wannan mataki da ta ɗauka? Ana yi dalili shine ta hanyoyi guda da dama ana tura mata saƙonni, ma'ana social media ganawa tsakanin juna tun lokacin da abakan lagu ya dawo a matsayinsa na shugaban hukumar tace fina-finai ya dawo kan matsayinsa na na biyu a matsayin jagoran hukumar ya zo da wasu abubuwa da suke son zuciyarsa ne kuma ni ina cikin na ɗaya mutanen da suka tashi a gurin a gurin taron na gaya masu cewa abin da zai yi son zuciya ne domin a sa babu shi kuma a haka wasu daga cikin mutanen mu waɗanda sun koya wa munafunci baya suka mara masa baya so ni kuma duk lokacin da ta son zuciya yi haka to ni kuma ina yin haka ne bi inda ba son zuciya yake bi ba to muna ta gaya gwamnati kuma a yanzu ma ƙungiyoyi although ƙungiyoyin an saka su a jihun gwamnati ba sa iya yin za ki ga individual ne suka fi iya attacking ɗin gwamnati kuma attacking da ita hukuma cewa abin da take ba gaskiya ba ne. least dai na san cewa ni na ba da shawara cewa ƙungiyoyin su zauna da shi gwamnati domin a ja shi a kira shi in order cewa abin da yake ƙoƙarin yi ba doka bane. Ya je ya tafi majalisa ya kai abin da yake so ya kai eh, majalisa ce in dozen ɗin wannan dokar. Yan su san cewa daga majalisa magana ta fito wannan shi. Shin waɗannan fina-finai na cewa na waɗanda suke koyar da ta'addanci kamar yadda hmm. gwamnatin jihar Kano ta ce. Akwai wani mm. amfanin da suke da shi? Ai ba gwamnatin jihar Kano ce ta faɗa ba kamar yadda hukuma ta tafi ne ta faɗa. Kawai an kaka ba gwamnatin jihar Kano ne. Dalili shine in muka ci gwamnatin jihar Kano ne ta faɗa kwanan nan mun zauna da ita kuma bata taɓa gaya mana cewa ana yin fina da irin wannan ba. Mun yi zama da ita har guda biyu a kan wani abu da yake buƙatar ta ne. Sannan kuma mutanen da suke cewa ana yin fim wanda ake koyar da ta'addanci da wayewaye har yanzu ni na kasa gano fina fina Saboda muna da fim sun kai guda tara da kuma fina-finai ne suke koyar da sakonni a cikin amma a ciki guda biyu ake ta faɗa cewa suna koyar da abin banza kuma ni har yanzu ban ga ta yadda aka koya ba dalili abin da yasa na ce har yanzu ban gani ba shine a kwanan nan babu wani fim ɗin da ake kalla yana magana akan society irin a duniya daga shi abin a bangaren web series kenan fim ɗin da ake saka a online ma'ana youtube a television kuma ba fim ɗin da yake magana akan society irin fina-finai guda biyu irin su daɗin kowa da da kwana casa'in cikin wayannan fina-finan duka suna magana ne akan society kuma suna fitowa da mutane gundarin abin da ke faruwa a cikin society dinsu sannan kuma da bangaren da hukuma take da kiwiya da negligence da kuma bangaren da al'umma suke da kiwiya da negligence hmm. saboda babu yadda za a yi ka tara al'umma ka ki ba su ilimi ka ki ba su tarbiyya ka ba su sakaka ka ce kana so ka ga abu mai kyau a cikin rayuwar society dinka kuma duk ni ne direction ɗinsu short film ne film na farko muka yi ishara aka yi asali aka zo aka yi mun daina yanzu mun yi musabbabi bai fita ba kuma duk federal government ta bada kuɗi tare da haɗin gwiwar 'yan sanda da hukumar tsaro ta sojoji duk kuma suna yi ne akan wannan insecurity da yake faruwa. Irin maganganun da muke ji daga mutane, mutane da yawa hmm. suna tambayar cewa me yasa sai yanzu za a ɗauki irin wannan mataki ganin cewa ta'addancin na an daɗe ana yin shi a Najeriya tun shekaru goma sha da suka wuce. A taku fahimta me yasa sai yanzu aka ɗauki wannan mataki? Ai ba mataki ba ne kawai ni ina kallon sa a tamu fahimtar me yasa sai yanzu son zuciya. Idan mutum yana da son zuciya kullum yana neman ta ina zai fito da shi ne in ya rasa in ya rasa ranar da ya samu hanyar fito da shi to sai ya fito da shi. Hasali yan Wata tura ta kone gwamnati tana amfani da mu wajen tallata kanta tana amfani da mu wajen tura wasu sakonninta da ta kasa turawa kuma mu tura babu guna gode babu girmamawa sai dai kullum aka tashi ta hanyar da za a biyo mu shine ta hanyar da za a zalunce mu to mu kuma zalunci ba za mu kyale kullun muna kallon sa ido ana mana ba muna idan ba mu da damar da za mu je ga hukuma a ɗaukan mana mataki a biya mana hakkin mu muna da damar da bakin mu zai yi magana mu kwata cewa ba yi mana daidai ba ita gwamnati shawara ta gare ta shine duk lokacin da za ta ɗauki mutum ta bashi makami da ya shafi wani bangare mu kowane gefe ne ma hmm. ta nemi mai ilimin abin ta dauka ta bashi falalu iya dorayi a hirar shi da halima jimrau Duka-duka abin da ya sawaka kenan a cikin shirin Najeriya a yau na wannan lokaci, sai mun sake haduwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jibrau da daukacin waɗanda aka ji muryoyinsu, ni Muhammad Awul Suleiman ke sallama da ku, kukutshala ya